A gobe Asabar ne dai za a gudanar da damben boxing tsakanin kwararren ɗan damben nan Flo Mayweather ɗan Amurka da Manny Pacquiao ɗan asalin ƙasar Philippines. Flo Mayweather dai ya bayyana ƙwarin gwiwa cewa shi ne zai yi nasara a damben da za a yi gobe Asabar da kowa ke jira ya gani. Ana tsammanin idan har ƙwararren ɗan damben na Amurka ya samu nasara a wannan damben da za a yi to zai iya samun kuɗi kimanin euro miliyan ɗari. Ɗan damben na kuma ganin ya cancanci duk wani kobo da ke cikin kuɗin. ya kuma ce ba zai bai wa mutane kunya ba. Mai weza da Pacquiao za su shiga filin dambara na Asabar a birnin Las Vegas da ke jihar Nevada ta Amurka. Ɗan wasan damban da ya ce ban san wani abu ba banda nasara. Ba ni da wata shakka cewa zan yi galaba. Ya ci gaba da cewa mutane na ta magana kan fafatawar na shirya in shiga fagen daga na abin da na saba yi ranar biyu ga watan Mayu. Weza ɗan shekaru 38 da haihuwa ya kuma faɗi yadda zai kashe kuɗinsa idan har ya samu nasara a wasan. inda ya bayyana cewa zan ci gaba da gudanar da rayuwata na kuma taimaka iyalina da ma mutanen da ke kusa da ni hakan shine zai sa na ji daɗi damben baksin sana'a ce wadda mutane ba san yadda ake kwarewa a kai ba amma ni kam na a kwance yake sansanin horo na na da kyau kuma na shirya yin wannan damben a daren da za a yi